barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Juma'a yau biyar ga watan Rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 3 miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir suratul baqara wannan shine darasinmu na 138 a cikin wannan sura inda zamu mu tashi akan aya ta 195 a gabanin mu fara karatu akwai dan uwanmu da muke tare da shi a nan da yaushe da sauran wuraren karatu shine malam tijjani usman abubakar wanda Allah subhanahu wataala ya rasuwa ranar talata sakamakon hadarin mota da yayi kan hanyarsa ta zuwa Jos muna fatan yan uwa za su yi masa addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa makomarsa ta kasance aljanna ce Allah subhanahu wataala ya fi masa laifukansa da kurakuransa Allah ya haskaka masa kabarinsa ya yalwata masa makuncinsa ya alkinta masa bayansa Allah subhanahu ta'ala ya gafarta wa dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji subhanahu ta'ala ya sa mu cika da imani bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa anfiqu fi sabilillahi wa la تلقوا بأيديكم wa التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين Allah ta'ala ya ce wa an fi fi sabilillahi kuma ku ciyar da dukiyoyinku domin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawunanku zuwa ga halaka wa ahsinu kuma ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa a wannan jumlar zamu ga adafi ne ubangiji subhanahu wataala ya akan jumlar da ta gabata wa qatilu fi sabilillah dan da Allah subhanahu wataala ya ce ku yaki dan Allah to Allah subhanahu wataala ya umarci musulmi a lokacin da ake gallaza musu ake nuna musu kiyayya da gaba aka kore su daga ƙasa daga garuruwansu daga gidajensu Allah subhanahu wataala ya umarce su su tashi su yaki ya kuma yi alkawarin zai tsaya musu zai kuma ba su nasara akan abokan gabansu wa anna Allah ala nasrihim laqadir cewa lalle Allah mai ikon ya taimaka musu ne to babu shakka a wancan lokacin makiya waɗanda suke yakar su sun fi su yawa bayan yawa kuma sun fi su wato kyakkyawan tanadi na yaƙi to shine sai ubangiji su bani wata ala ya ƙara farkar da musulmi cewa su ma su tashi su yi kyakkyawan tanadi ta hanyar su ciyar da dukoyonsu wajen samun kyakkyawan tanadin da za su kare kansu da za su tsare addininsu da mutuncinsu a nan ubangiji su wata ala ba yana magana ba ne da waɗanda suke fita yaƙin kaɗai da cewa an fi kofi sabilillah ba kawai mayakan ake magana da su ba dukkan musulmi wannan magana ta shafe su cewa su ta su ba da dukiyarsu fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah me yasa ubangiji subhanahu wata'ala yayi wannan umarni tare da cewa dukkan wani wanda ya san yana fuskantar kalubale yana fuskantar adawa yana fuskantar matsi babu shakka a ɗabi'ance yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wa ɗan adam zai tashi yi tunanin yadda zai kare kansa ba zai kwanta ya bacci ba ba zai sakaci ba zai yi kokarin ya ga ya tanadi abin da zai kare kansa musamman idan ya kasance akwai barazana nan da can to amma duk da haka anan ubangiji subhanahu wataala ya kara farkar da su cewa ku tashi ku tanadi ku ciyar da dukiyoyin ku fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah bukatar da ta sa haka kasancewar musulmi ubangiji subhanahu wataala ya yi musu alkawarin zai ba su nasara ya musu alkawarin cewa zai kasance tare da su musamman ayat da ta gabata fa man i'tada alaikum fa'tadu alaihi misli ma i'tada alaikum wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin yace ku ji tsoron Allah kuma ku sani Allah yana tare da masu tsoron sa kasancewar ubangiji subhanahu wataala yana tare da bayan sa masu kiyaye dokokin sa. wannan yana nuna cewa ubangiji subhanahu wataala yana tare da su da taimakon sa da agajin sa da sa. zai ba su dukkan wani goyon baya da dukkan wata nasara da suke bukata wannan jin haka zai iya sawa wato musulmi su yi sanyi wajen tanadin abin da za su kare kansu jin cewa ubangiji subhanahu ala ya musu alkawarin zai ba su nasara kuma zuciyarsu na cike da yaƙini cewa ubangiji subhanahu ala da yawan alkawarin zai cika wannan alkawari kuma kullum suna jin irin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yana ana karanta musu su to wannan za su iya sawa su sakaci su yi sassauci wajen su ba da dukiyarsu wajen kare addinin Allah ko ɗaukaka addinin Allah wanda ya sa aka wato aka samu buƙatuwar cewa a faɗakar da su a farkar da su kar su zaci cewa su ba a buƙatar ta ɓangaren su su yi wani abu ya kamata ko ya waje ba ta ɓangaren su su ma su yi nasu iya wani abu abinda za su iya su riko da asbabin wasailun nasar hanyoyin da za su rike domin su samu nasara domin komai ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa sababi duk wani abu akwai duk wani musabbab to akwai sababinsa akwai hanyar da ubangiji subhanahu wataala ya sanya cikin hikimar sa wanda ita ce ake bi domin a cimma wannan abu domin a samu wannan abu to dan haka mutum ya yi sakaci wajen riko da wannan hanyar ya ce yana kuma hankoran samun wannan abun wannan su'u adab ne su'u adab ne ma Allah ubangiji subhanahu wataala ya sanya sababi domin a yi riko da wannan sababin ta hanyar bin wannan sababin domin a samu abin da ake fatan a same shi riko da sababi baya kore baya wato kore tawakkali baya sa cin karo da tawakkali tawakkali shine ka rike sababi sannan kuma ka mayar da ka ga Allah subhanahu wataala ka dauka cewa ubangiji subhanahu wataala shine zai dafa maka duk da cewa ka rike abin da ya kamata ka rike ka bi hanyar da ya kamata ka bi to kuma ka sanya a zuciyarka cewa ubangiji subhanahu wataala shine zai datar da kai wajen cimma wannan bukatar taka wannan shi ake kira tawakkali amma in kai watsi da sabab ka ce kawai tunda ubangiji subhanahu wataala ne ya ce ka rike addinin nan to kawai zai taimake ka ba tare da kai ka tashi kai wani hoɓasa ta bangaren ka ba ba tare da kai wani katabus ta bangaren ka ba to babu shakka wannan rashin sanin abin da ya dace ne shine abin da Allah subhanahu wataala ya ɗora sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a da sauran musulmi akan cewa kar su zama haka su tashi su ba da dukiyarsu wajen yadda za su kare addininsu yadda za su kare mutuncinsu kare rawukansu da dukiyoyinsu kar su zama kamar yadda sahabban annabi Musa alaihi salam suka gaya annabi Musa alaihi salam fadhhab anta wa rabbuka fa qatila innaha huna qa'idu kace ka je kai da ubangijinka ku yi yakin mu muna nan a zaune saboda haka musulmi idan suka yi iyayensu suka ba da dukkan abin da ya kamata su bayar ta ɓangarensu ba su yi sakaci ba ba su yi ƙasa a gwiwa ba to allah subhanahu ta'ala zai taimake su zai karfafe su akan abin da ya fi ƙarfinsu don abin da kuma ba za su iya masa ba ubangiji zai iya musu amma da sharaɗin su su tashi su ma su yi wani abu ta ɓangarensu wannan shine abin da allah subhanahu ta'ala ya ɗora musulmin farko a kai kuma wannan shine zai raya al'umma a kowane lokaci idan ya kasance al'umma za ta zira ido kawai cewa tun da addinin na Allah ne mu kuma addinin Allah muke yi to kawai shi kenan Allah zai kawo taimakonsa mu ba za mu tashi mai namu ta bangaren mu ba to wannan Allah hakika mun yi wato sakaci sannan kuma ba mu yi aiki da lahil kauniya ba ubangiji subhanahu wataala ya tsara komai ya ajiye shi akan wani wata hanya ko wani gwadabe wanda dole sai an bi ta kan wannan hanyar sannan a cimma wannan abu ubangiji subhanahu wataala ya alkawarin zai taimaka wa musulmi zai agaza wa musulmi amma su ma akwai abubuwan da ya bukata a wajen su bayan sun yi imani ubangiji subhanahu wataala ya bukace su cewa su tashi su shirya kansu su tsara kansu su zama na su ma suna yin wani abu ta bangaren su to a wani lokaci ne a nasarar Allah za ta zo musu amma idan ya zama da musulmi sun koma banda soye-soyen zuciyarsu ba abin da suke bi banda kokarin kawai kowa ya gina duniyarsa babu abin da yake tunani to babu shakka wannan ba zai sa a samu a haifi wato tafiyar musulmi ta haifi ɗa mai ido ba kuma babu yadda za a ci nasara shi yasa yanzu haka zaka ga cewa kasashen musulmi suke cikin wani rauni suke cikin wani hali na kakanikai za ka ga a duniya babu ƙasar da ake kacaccalawa ake ya galgala ta irin ƙasar musulmi saboda mai saboda duk asbabun nasir da Allah subhanahu wataala ya alkawarin zai musu sun ba su rike shi ba tun daga farko sun saki imanin da Allah da Allah ya ce su yi da shi Allah yi wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in tansurullaha yansurkum wa yuthabbita aqdamakum وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبنجي يا الكورن تيما كاو مؤمنين تو daga wajen wannan sharadin aka samu aka raba gari aka saki hanyar Allah subhanahu wataala ya zama da imanin babu shi sannan kuma asbabun nasr almadiyya da ake bukatar ya zama musulmi suna da ita ƙasashen musulmi duk gaba ɗaya ba su da wannan to shi yasa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ya faɗa cewa zai samu al'umma sai ya same ta yushiku an tatada alaikum al'umam kama tada al'akalatu ala qas'atiha قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل wato annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'ummu yana nufin waɗanda ba musulmi ba na kafirai an yi kusa su rika daka waso su akan ku su rika kirawo junansu suna haɗa kai wajen yadda za su murkushe ku su wawashe arzikin ƙasar ku su kashe al'ummomin ku annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi amin killatin nahnu yawma izini ya rasulallah saboda muna da karanci ne a lokacin ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal ba dan kuna kaɗan ba bal antum kafir, kuna da yawa gusa gutha'un ka gusa isai sai dai kun zamo wato shara kamar sharar ruwa sharar da ruwa yake tahowa da ita ba ta da wani amfani sai dai ta zo ta toshe magudanar ruwa a samu ambaliya a samu rusau saboda kun zama matsala a kankin kanku saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala tun a farko ya fara farkar da musulmi cewa akwai alkawarin nasara da ya musu to amma kasu zata cewa wannan alkawarin shi kadai zai sa su saki jiki shikenan su kwance su kwance su ba za su su kuma ba da wani abu ta bangaren su ba su ce wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyar ku domin ɗaukaka addinin Allah ku ba da abin da muka ku dukiyar da muka baku domin ku ga cewa addinin Allah ya ci gaba sabilullah da ce sabilullah hanyar Allah duk abin da aka jingina shi zuwa ga wani abu to ana nufin duk sanda aka jingina wata sabil hanya zuwa ga wani abu to ana nufin wannan wannan bin wannan hanya shi zai kai ka ga wannan abu to anan ana nufin sabilullah hanya da za ta kai ka zuwa ga yardar Allah subhanahu wataala hanya da za ta kai ka zuwa ga samun wato sakamako da ta goma shi da ubangiji subhanahu wataala ya maka tanadi ah, galibi alqur'ani Ina aka itlaqin sabilullah galibi inda kalmar sabilullah take zuwa alqur'ani to tana nufin jihadi wato gogormaya domin yada addinin Allah duk inda kalmar sabilullah kamar yanzu a cikin zakka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fi sabilillah wa fi sabilillah ana nufin a dauki dukiya a taimaka ma waɗanda suke sojojin musulunci ne a taimaka musu ta hanyar saya musu makami ta hanyar saya musu ababen hawa da sauransu da ba su guzuri da kula da iyalansu wannan shine abin da ake nufi da wa fi sabilillah a ayar zakka ba kamar yadda wasu suka dauki wa fi sabilillah ana nufin duk wani aikin alkhairi kawai ka shigar da shi cikin cikin cikin masarufin zakka da zamana in an kawo maka neman gudun taimakon masallaci sai ka ce ka ɗauka daga cikin zakka sai ka bayar an ce ga wata makaranta tana buƙatar taimako sai ka ɗauka cikin zakka sai ka bayar wannan kuskure ne an yi magana ce wani malami ya ce wa fi sabilillah Allah ya ce wa fi sabilillah don haka wannan ai dan Allah ne don haka duk abin da ya kai dan Allah ya shiga wa fi sabilillah ya manta cewa ayar ta ambaci wasu abubuwa ne guda takwas da sunan kididdigewa. abinda ake kiran su masarifu zakati thamaniya hanyoyin bayar da zakka guda takwas waɗanda ayar ta fara da innama innama sadaqatu innama kalmar innama ana kiran ana kiranta adatu hasr duk sanda innama ta zo to tana nufin abubuwan da aka ambata su kadai ne babu wani abu da da zai zo ban da su saboda haka idan ka ce wa fi sabilillahi yana nufin dukkan wani aikin alkhairi to wannan hasrun da ubangiji subhanahu wataala ya da inna ma ya zama ba shi da amfani me yasa za a daga wasu abubuwa guda takwas kawai tun farko mana Allah ya ce as-sadaqatu fi sabilillah ba shikenan ba an hutar da mutane saboda haka duk wani abin da zai zama dan Allah shikenan ya shiga ciki amma sai ba a faɗa haka ba sai aka ce inna sadakatu. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أكذانا أبو بوا قد تكوس to kaga in ka zo ka faɗaɗa fi sabilillah ne shigo da komai to shikenan ka rusa wannan ƙididdiga da ubangiji subhanahu wataala yayi ya zama ba ta da amfani ciyar da fakiri fi sabilillah ne a bisa ma'anar da kake magana ciyar da miskini fi ne a bisa ma'anar da kake tunani to amma duk da haka sai aka ambace su sannan aka ambaci fi sabilillah sannan aka faɗi wabin sabil dan kalmar fi sabilillah ka ganta alqur'ani tana nufin aljihad ko kuma alqital wani gwagwarmaya domin yada addinin Allah da ɗaukar kalmarsa sai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka wato bayan an yi umarni da cewa ku ciyar da dukiyar ku fi sabilillah wato ku yi ayyukan da za su ɗaukaka addinin Allah da dukiyarku sai kuma aka hana musulmi su aikata wasu ayyukan da za su cutar da su don ya zama nasihar ta samu cika ta kowane ɓangare ga umarni na abin da zai amfane su ta ɓangare kuma aka hana su su yi aikin da zai jefa su cikin matsala domin kada su ɗauka jin cewa suna da yaƙinin ubangiji subhanahu wata'ala zai karfafe su wannan ya sa su yi sakaci wajen bibiyar wasu abubuwan da za su taimaka su samu nasarar wajen wasu abu su yi sakaci wajen gujewa abin da zai jawo musu matsala tare da abokin gabansu don haka Allah subhanahu wata'ala ya hana a jefa kawo wato rayuka a cikin a cikin halaka tare da kuma umarni a ciyar da dukiya fi sabilillah me ake nufi da wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa kawunan ku cikin halaka idan ana magana akan wato zaburar da musulmi da su tashi su yi tanadin abin da za su kare kansu su karfafa addinin musulunci su karfafa addininsu su kare kasarsu su kare al'ummominsu in ana maganar wannan to zai zama jefa kai cikin halaka rashin yin wannan din na rashin tsayawa a ciyar da dukiya fi sabirillah rashin samun kyakkyawan tattali na abin da musulmi za su kare kansu da shi daular musulunci ta tsaya ta tsare kanta da shi da zamana ga daula ta musulunci amma ba ta da makaman da za ta kare kanta da shi to wannan yana daga cikin sakaci wanda zai jefa wannan ƙasa ta musulmi cikin halaka saboda ka farkon abin da zai shiga cikin ilqa'un nafs ilqa'ul al-aidi fi tahluka ko shine sakaci wajen kin yin abin da aka yi umarni da shi a farkon ayar saboda haka kada ya zamana jin cewa Allah subhanahu wataala ya yi alkawarin zai bada nasara ya zama an yi wannan an tashi a shirya kai domin a kare wannan addini to wannan yana daga cikin ma'anonin da malamai suka ambata na wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka a cikin sayyid bukhari daga abdullahi dan abbas da wasu jama'a malamai daga cikin tabi'ai wajen fassara wala tulqu bi aydikum ila tahluka sun fassara ta da cewa kada ku bar kashe dukiyoyinku wajen ɗaukaka addinin Allah don kuna jin tsoron talauci da mutum yana jin tsoron kada ya talauci to bari ya rika rike abin da yake da shi ba zai taimaka wa addinin Allah da wannan ba shi yasa suke cewa kamar yadda yake cikin sahih bukhari la tatrukun nafaqata fi sabilillahi wa takhafu al'aila kada ku bar ciyarwa dan ɗaukaka addinin Allah ku ji tsoron talauci wa in lam yakun illa sahmun aw mishqasun fa'ti bihi koda ko ba kada sai kibiya daya ko kuma ba ka da sai almakashi da za a yi amfani da shi to ka kawo shi wato duk ƙanƙantan abin da kake da shi in aka ce ana buƙatar taimako to yi ƙoƙari ka ɗan bincina ka bayar kakkare na abin da za ka bayar akwai maganganu daban-daban da malamai suka yi na tafsirin wala tulqu bi aydikum ila tahluka daga ciki akwai wanda imam al-bukhari ya rawaito daga huzaifa ya fassara ciyarwa dinnan wa anfiqu fi sabilillah huzaifa ya fassara ta da cewa mutum ya ciyar da iyalansa wala tulqu bi kuma ila tahluka kan ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka shi kuma ya fassara shi da almubazzaranci ko kuma a tsananin rowa to wannan tafsirin ya yi nisa da ma'anar ayar domin kalmar fi sabilillahi ba ta nufin ciyar da iyali tana nufin ciyarwa kamar yadda muka yi bayani kalmar fi sabilillah tana nufin ciyarwa wajen ɗaukaka addinin Allah sannan kuma almubazzaranci ko tsananin rowa ba a ga inda aka kirawo shi ilqa'ul nafsi ila tahluka ba cewa jefa kai ne cikin halaka babu inda aka kira shi da wannan siga da wannan salo saboda ka shi ma tafsirin wannan yana ɗan wahala tafsiri na biyu shine wasu sun fassara cewa nafaka ciyarwar da ake nufi a nan ana nufin ciyar da miskinai ciyar da mabukata wato sadaka ilqa'un nafs ko al'aidi ila tahluka jefa kai cikin halaka kuma ana nufin rowa to shi ma wannan ya yi nisa da munasabar ayar ayar idan muka kula ta shigo cikin ayoyin da aka yi magana ga musulmi akan su tashi su kare kansu saboda ana magana ne akan kare kai da ba wa musulmi damar su tashi kas su bari magabtansu su murkushe su to kaga ana wannan maganar a jeho kuma maganar taimakawa fakiri to abin zai zama bambara kwai saboda haka siyakin ayoyin zai kara nisantar da wannan fassara ita ma da aka yi wasu kuma sun fassara al-infaq anan shine al-infaq fil jihad wanda shine abinda nassin aya yake nuna wa anfiqu fi sabilillah wal ilqa'u fi nafs ila tahluka jefa kai cikin halaka kuma shine fita ba tare da guzuri ba suka ce shine ka fita ba tare da guzuri ba aka ce guzuri ana nufin duk abin da mayaki yake bukata abin da yake bukata na makamin da zai kare kansa abin da yake bukata na abin da zai ci ko abin da zai sha duk wannan ya shiga cikin guzuri to wannan kaga ya shi yafi kusa da fassarar da yawancin malamai suka yi wa ayar wasu sun fassara al-ilqa'u bil aidi ila tahluka jefa kai cikin halaka suka fassara shi da wato miƙa wuya wato kada musulmi dan ya ga al'amura sun yi wato dan sun ga al'amura sun yi tsanani a gurin fafatawa su ce bari su miƙa wuyan su ga abokan gaba su kama su wasu sun ce wannan shine ilqa'ul aidi ila tahluk ma'ana la tastaslimu lil asr kak ku miƙa wuya abokan gaba su kama ku wasu kuma sun fassara shi da cewa abin da ake nufi da ilqa'un nafs ila tahluka shine kowa ya koma yana kokarin yadda zai yi alkinta dukiyarsa ya gyara dukiyarsa a daina batun taimakawa addinin Allah a daina batun gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah shi wannan shine ilqa'un nafsi ila tahluka akwai riwaya da Imam Tirmidhi ya fitar da ta cikin littafin sa al-Jami' da kuma An-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra daga Aslam Abi Imran yake cewa mun kasance a birnin Rome wato al-Qustantiniya inda ake kira Istanbul a yanzu sahabbai san cewa yakin sabai tun lokacin sabai suka kutsa wannan yanki ce mun kasance a wannan gurin saboda ka sai rumawa lokacin gurin yana karkashin mulkin rumawa daular rum sai suka fito mana da suka zo mana da wata rindina mai yawan gaske sai ma muka fito mun ma musulmi da rundunar mu mai yawa kamar tasu koma kuma ta dara tasu to sai wani daga cikin musulmi wani mutum daga cikin musulmi sai kawai ya fita daga cikin sahu sahun musulmi kawai sai ya kutsa ya danna ya shiga cikin rundunar rumawa rundunar kafirai shikenan sai mutane suka shiga harguwa ana ta masa hayaniya cewa subhanallah yulqi bi yadihi ila tahluka kaga yadda yake jefa kansa cikin halaka domin mutum a wannan rintsi ana cikin wannan gwagwarmaya kawai ya bar sahunsu ya danna ya kutsa ya shiga cikin sahun abokan gaba sabbin sai suka ga cewa mayakan da suke musulmi da suke tare da da wannan runduna sai suka cewa wannan mutum ya jefa kansa cikin halaka ne sai abu ayyub al-ansari da an san cewa kusan shi a wannan gurin ma ya rasu da zaka kabarin sa yana can sai ya tashi yake cewa ya ayyuhan nas إنكم تتأولون هذه الآية إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل يجيكم متاني كنا كنا يما ونن آير ونن فسرر إلو ونن فسرر to yana nufin wala tulqu bi aydikum ila tahluka ce kuna mata irin wannan fassara wa inna ma unzilat fina ma'ashir al-ansar alhalin ita wannan ayar akan mu mu mutanen Madina ta sauka lamma a'azza islam wa kathura nasiru ce lokacin da Allah ya karfafi musulunci mataimakansa suka yi yawa wato aka shiga musulunci aka shiga musulunci afwajan da fi dinillahi afwajan to lokacin da abin ya zo mutane suka karbi musulunci aka yi yawa qala ba'duna li ba'd sai muka ce wa junanmu wato sai mutanen su daga cikin mutanen Madina al'ansar sai suke gaya wa junansu duna rasulillah annabi bai san abin da suke faɗa ba bai san me suke ciki ba suke cewa inna amwalana qadda'at dukiyoyinmu sun salwanta wato mun taba da dukiyoyinmu kuma ba mu zauna ma mun kula da dukiyarmu ba an san cewa mutanen al'ansar babbar sana'a su shine noma saboda ka zuwan musulunci da wannan maya da faɗi tashi da aka yi ta yi da yawa daga cikinsu ma sun bar sha'anin noman ba su ɗauke shi da wani abin nan ba saboda ƙoƙarin ya za a musulunci ya samu kafuwa to shine suke cewa gashi dukiyoyin duk sun salwanta sun lalace saboda haka yanzu me zai hana tunda Allah ya daukaka musulunci ya karfafe shi kuma masu taimaka masa sun yi yawa me zai hana ba za mu yi zaman mu ba mu ga mun gyara mu wato mun koma gonakinmu mun gyara share gonakinmu wanda suke harka kasuwanci daga cikin mu sun koma harkar kasuwancinsu fa aslahna ma dha'a minha mu samu mu gyara abin da ya bace daga ciki فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا ولا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة sai Allah ya saukar da wannan ayar yana maida ya saukar da wannan ayar ga annabinsa yana maida mana martani akan abin da muka faɗa da cewa wa an fi kofi sabilillah ku ciyar da dukiyoyinku domin ɗaukaka addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kak ku jefa kawunan ku cikin halaka abu ayyub al-ansari ce, fa kanat at-tahluka al-iqamatu ala al-amwal wa islahiha halakar da ake nufi anan shine mu koma mu koma gaba ɗaya mu a akan dukiyoyinmu da kokarin yadda zamu gyara harkar dukiyarmu wannan shine abin da ake nufi halaka wato mutum ya bar sha'anin ɗaukaka addinin Allah da taimakawa addinin Allah kawai tunaninsa ya za a dukiyarsa ta ta haɓaka ta ta haɓaka to in yayi haka ya daina ciyar da dukiyarsa fi sabilillah ya zama na kullum kawai tunaninsa yadda dukiyar za ta baka in ji abu ayyub al-ansari ya ce to wannan su ake nufi ah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawunan ku cikin halaka amma ba abin da shi wannan mutum yayi ba ba shine jefa kai cikin halakar da ake nufi ba ah, to duk waɗannan fassarori da aka yi ayat za ta ɗauke su aka ɗauki dukkan wani abin da mutum zai yi duk wani abin da mutum zai ba da dukiyarsa addinin Allah ya ci gaba to ya shiga cikin wa anfiqu fi sabirillah duk wani abin da mutum zai yi ya jefa kansa cikin halaka to wannan shi kuma ya shiga wala tulqu bi aydikum ila taluka ah, malamai sun yi sabani dangane da wancan hadisi da Imam Tirmidhi da Nasa'i suka ruwaito na wancan mutumin da shi kadai ya kutsa ya jefa kansa cikin abokan faɗa tare da cewa ga su da muggan makamai shi kuma shi kaɗai ne duk ƙarfinsa, sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. to su ba su malamai suna saɓani cewa abin da yi din nan ba zai shiga cikin wala tulqu bi aidikum ila tahluka ba domin ai kamar ya jefa kansa cikin halaka ne ya fita daga cikin sauran yan uwansa musulmi ya jefa kansa cikin abokan fada to daga cikin malamai kamar alqasim ibn muhammad cikin tabi'ai abdulmalik ibn majishun ibn khuwais mandada cikin malaman malikiya muhammad ibn hassan cikin malaman hanafiya suna cewa idan yana da ƙarfi na farko ya zama yana da kyakkyawan niyya na biyu yana da karfa ne ya san yadda zai sarrafa makamansa yadda zai kare kansa sannan kuma yana da wato wani kwakwarin wato tunani a zuciyarsa cewa zai kubuta ko kuma zai yi abin da zai jikkata abokan gaba to abin da ya ba laifi ba amma idan ya san cewa shi daman ba ya da wani karfin a zo a gani ba mai wani mai karfi ba ne ba wani kwararre ba ne ko kuma abin da zai yi ba zai wujijjiga abokan gaba ba ko ya tabbata kawai in ya shiga wurin nan kawai mutuwa ce to suka ce wannan bai halatta ba abin da ya san cewa in yayi kawai mutuwa ce kuma ba lalle wannan abin ya tasiri ba bai halatta ba kaga a musulunci ko a jihadi na musulunci wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa musulmi ba a halatta wa musulmi kai tsaye kawai ya kashe kansa ba dan yana dan wai shi yana yana jihadi a jihadin na musulunci na gaskiya ba halatta mutum wannan ba shi yasa lokacin da falastinawa suka fara ƙunar bakin waki akan yahudawa ai kaga wasu daga cikin malamai sun tsawatar akan wannan cewa ba hanya ce da shari'a ta ta halatta ta domin kwatar kwatar yanci ba ko kwatar haƙƙi kamar su Sheikh Nasiruddin Al-Albani Sheikh Ibn Baz irin su Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen manya-manyan malamai na sunna sun tsawatar akan wannan dan albani ma har sukarsa aka raka cewa ya haɗa kai da yahudawa wai saboda ya ce bai halatta a yi ƙunar baƙin wake ba a falastin saboda mai saboda ƙunar baƙin waken shi baƙin waken ne kaɗai zai ƙone amma ba zai ƙona ƙasar ba na'am tana yiwa ya kashe mutum uku hudu biyar sun yawa goma ya ƙona wata 'yar ɗan abin nan sannan su kuma yahudan sai su ɗauko jirage su kashe mutum 100 su rusa gida 50 su kakkama samari matasa su je su rufe to a nan mai ƙunan bakin waken ya yi masa kusan ƙara cutar da musulmin ya yi maimakon ya sannan kuma kamar yadda suke cewa in tsami a fin naja in yana jin zai tsaye wanda zai sa bam a jikinsa dama ai ba magana da ta ya kubuta sabanin wanda zai shiga cikin sahun ma abokan gaba yana iya shiga ya fito kuma an samu wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba a cikin yaƙe-yaƙen da musulmi suka yi kaga mutum ya shiga cikin sahu har ya kai ƙarshe kuma ya jo ya dawo amma wanda zai sa bam a jikinsa ya tashi wannan ya san kashe kansa zai yi saboda haka suka yi fatawa akan cewa wannan abin da falastina suke yi ba daidai ba ne a wancan lokacin suna suna wato kokarin su daƙile gwagwarmayar 'yan falastinu wajen neman haƙƙinsu na'am haƙƙinsu haƙƙinsu ne da an san cewa zalunci aka yi duk duniya ta yadda da wannan da musulmin da wanda ba sun sun yadda da wannan amma shin hanyoyin da za a bi wajen a kwato wannan haƙƙi ya halatta a bi hanyoyin da shi musuluncin bai zo da su ba bai halatta ba ko me za a yi to musulmi su tsare iya dokokin Allah sai su ga cewa ubangiji ya taimake su a wancan lokacin sun yi wannan magana ana ganin kamar suna kokarin dakile wasu ma ce ai yahudawa ne suka biya su suka yi wannan maganar ba irin maganganun ba a gaya wa sheikh bin baz ba su su sheikh nasiruddin al-albani rahimahullah a lokacin ba abin da ba a gaya musu ba to amma sai yanzu ne ake gane wato hikimar da take cikin fatoyinsu ganin yadda yanzu suke amfani da wannan suke kashe musulmin ma inda can ka ce da falastinu da yahuda ne an shigo ma ba yahudi abin da dan falastin an shigo kasarsa to yanzu a cikin masallaci ma an sa bom kuma irin wannan ta irin wannan ne an saka bom a cikin kasuwa an turo dan kuna bakin wake ya tashi ya tashi bom ya kashe musulmi suna sallah ya kashe musulmi suna kasuwancinsu ya kashe musulmi a makarantunsu da sunan yana yana jihadi to kaga hatta su kansu waɗanda da suka yi fatawar halaccin yin abin sun dawo suna da na sani kan fatawar da suka yi saboda me saboda in suka fahimci cewa ashe lalle buɗe wannan ƙofar ƙofa ce ta ta abin nan wancan karan mun karanta a baya tafsirin abin nan ayoyin da muka karanta a baya mun yi maganar cewa bai halatta ba da cewa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum wala ta'tadu wala ta'tadu din nan daga cikin da malamai suka ce ka kashe yaro kare ka kashe tsoho ka kashe tsohuwa ka kashe mai bauta a gurin bautarsa duk yana da karshen da malamai suka ambata a karkashin wala ta'tadu malaman da nake magana malaman sahabbai da tabi'ai su ba da hadisai marfu'ai su suka faɗi wannan to yanzu wannan ƙunan bakin makin waye baya kashewa wanda ya kashewa zai kashe tsoho zai kashe tsohuwa zai kashe yaro zai kashe babba zai kashe to kaga wannan kwata-kwata ya shiga cikin walata ta ta'tadu da Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan idan mutum ma akan hanyar kwarai yake yin abu yana kan tafarkin da musuluncin ya tsara to in yi haka ya bata komai ballantana tun farko da mu akwai runa aka ba. saboda haka malamai suka ce ah, suka yi magana akan domin su masu halatta kunar bakin waken suka yi hujja da wannan cewa shi ma wannan da ya jefa kansa a cikin ai ƙunar bakin wake yayi to amma idan muka duba maganganun malamai sun sa sharadi ko wanda suka halatta din sun sa sharadi na farko ya zama yana da ƙarfi na biyu ya zama da da ikhlasi na uku ya zama ah, yana sa ran cewa yana da wani dan hope na cewa zai iya kubuta to kaga wannan duk yayi hannun wato riga da abin da ake kira unar bakin wake a yanzu saboda haka dukkan wani abu wanda zai kai mutum ya fada cikin ya jefa kansa cikin wata halaka ya hallaka kansa ya kashe kansa wannan ya shiga karkashin wala tulqu bi aydikum ila tahluka kamar da ibnu ashur ya fada ibnu ashur ki cewa wannan fi'ilin tulko wanda zo a cikin siyakin nahyi yaqtadi umuma kulli ilqa'i bil yadi wannan fi'ilin tulko da ya zo a cikin siyakin hani ce wala tulko bai aydikum kak ku jefa kawunan ku cikin halaka yana nuna kowane jefa kai cikin halaka ya shiga ciki dukkan wani abin da mutum zai yi kullu tasabbubin fil halaki an amdin fa yakunu minha fa yakunu manhiyan ce dukkan wani abin da mutum zai iya sabbaba wa kansa halaka to ya shiga cikin hanin muharramin kuma ya zama haramun bai halatta mutum ya yi shi ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ahsinu ku kyautata muka ce ku kyautata shine kai wa mutum abun da zai amfane shi wanda zai ji daɗi shine ihsani kai masa abin da zai ji daɗi kuma mai amfani gare shi idan kai masa abin da yake da amfani amma ba wanda ba zai ji daɗinsa ba wani ana kiransa ihsani kamar malami ya doki ɗalibinsa malami ko ɗa uba ya doki ɗansa abin nan zai amfane shi domin yana ƙoƙari ya hana shi wani abu da ya ladabtar da shi amma kuma zai ji daɗin abin to ba ka zuwa ka daki ɗanka ka ce ahsantu ilaik eh, ka ce na kyautata maka wannan ba a kiran shi ihsani ko ka yi wa mutum abin da zai ji daɗi amma kuma ƙarshe abin cutar da shi zai yi kamar mutum ka ja shi a shiga da shi gidan giya ko gidan rawa ya ji daɗin abin da aka yi masa aka biya masa kuɗin sa, aka biya masa kuɗin da abin da ya kaga ya ji daɗi amma ko ba kyauta masa ba saboda abin da kai masa zai cuce shi ba zai amfane shi ba to kai wa mutum abin da zai amfane shi kuma ya ji daɗin sa shine ake kira ihsani shine abin da ake kira ihsani ce wa ahsinu kuma ku kyautata a nan za mu ga an shafe abin da za ku kyautata ɗin a cikinsa ku kyautata a kan me domin me domin ya ƙunshi kowane abu wanda ya kamata ka kyautata a cikinsa to ka kyautata a cikinsa don ba a takaita abin ba a akan akan wani abu guda ɗaya ba hatta wanda aka yanke wa hukuncin kisa an nemi a kyautata masa lokacin da za a zartar masa da hukuncin kisa inna allaha kataba al-ihsan ala kulli shay haka annabi ya ce kawai yake cin sayan muslim Allah ya rubuta ihsani akan komai fa idza qataltum fa fa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha wa idza qataltum fa ahsin al-qitla wa lihidda ahadukum shafiratahu wa liyurih dhabihatahu ce idan za ku kisa ku kyautata kisa idan za ku yanka dabba ku kyautata ɗayan ku ya wasa abin yankansa domin ya hutar da dabbarsa saboda haka a nan al-ihsan ya dukulu al-ihsan fi shafa'at wajen ka nema ma wani wata alfarma ka nema sa wata shafa'a ihsani ya shiga ciki ya shiga cikin al'amur bil ma'ruf wani nahyi munkar ka hana mutum abin da yake mara kyau ka umarce shi yayi abu mai kyau ya shiga cikin cikin ihsan haka nan qada'i hawaijin nas ka biya wa mutane bukatunsu ka share musu hawayensu wanda duk ya shiga cikin abin da ake kira ihsan ka ilimantar da mutane ilimi mai amfani ya shiga cikin ihsan ka je ka dubo da mara lafiya yana cikin ihsan ka raka gawar wanda ya mutu yana daga cikin ihsan wanda yake neman a nuna masa hanya ya bace ka nuna masa hanya yana cikin ihsan wanda ba shi da aiki ka taimaka masa ya samu aiki yana cikin ihsan eh, wanda bai iya ba yana son a koya masa ka koya masa yana cikin ihsan saboda haka dukkan wani abin da za ka yi wani ya ji daɗi kuma ya amfani wannan to ya shiga cikin ihsan kuma ya shiga cikin wa ahsinu mafi girman ihsan mafi kololuwar ihsan shine bawa yayi ihsani tsakaninsa da ubangijinsa wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi bal ihsan qala an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in takun tara fa innahu yarak ce menene ihsani yace ka bauta Allah kamar kana ganin shi wato ka bauta Allah a mataki na mushahada kamar gashi kana ganin sa to in baka iya bauta masa a wannan mataki ba to ka bauta masa a mataki na muraƙaba shine ka ji cewa tabbas duk abin da kake yana ganin ka fa illam takun tarahu fa innahu yarak in baka ganin sa shi yana ganin ka to wannan shine mafi kololuwar ihsani to duk wanda kuma yayi ihsani sakamakon sa shi ma ihsani fa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan duk sanda kai ihsani to a gurin Allah ihsani zaka gani bal ihsanin da ubangiji zai maka sai ya fi naka ninkin ba ninkin ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda duk yayi ihsani ya kyautata to ubangiji zai bashi shi ko mafi kyau wato sai ya fi nashi kyau kuma ba nan ba wa ziyada sai ya ma ƙara masa to kaga anan Allah subhanahu wataala yayi umarni da ihsani bayan a can baya ya ce fa man i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma'ata da alaikun sannan ya ce wa an fi kofi lilla ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu cewa idan an maka ta'addanci kana iya ramawa gwargwadon yadda aka yi maka sannan ya ce ka ciyar da dukiyarka don Allah sannan ya ce kada ka jefa kanka cikin halaka don ya nuna maka cewa duk waɗannan abubuwan da ya umarce ka da wanda ya umarce ka da wanda ya baka izini a kansa to akwai ihsani a ciki kakka manta da ihsanin da yake ciki idan wani ne ya yi maka ba daidai ba aka ce karama to kasancewa akwai ihsani a ciki ihsanin shine fa'tadu alaihi bi mithli ma atada alaihi yi gwargwadon yadda ya maka kada ka wuce irin abin da ya maka kai in kai haka to ka ƙetare hudud ka ƙetare iyaka ta ihsani inda zaka yafe masa inda za ka yafe masa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah inda za ka yafe masa to sai ya zama na ladanka a gurin Allah za ka shi wato ka yafe masa ka bar ubangiji subhanahu wataala shi ya biya ka to kaga wannan ihsani ne sama da ihsanin farko na kai daidai da yadda aka yi maka kai daidai da yadda aka maka kakka wuce iyaka ihsani ne amma ka yafe masa shi kuma ihsani ne da yafi wancan sannan da aka ce abin wa an fi sabilillah ku ciyar da dukiyarku domin ɗaukakan abin a addinin Allah aka yi umarni da jihadi a cikin jihadin nan akwai ihsani akwai al'arif bil asir sojoji na musulmi sun kama wani abokin fada abokin gaba a matsayin fursunan yaƙi to su bi shi a hankali su kyautata masa ba daga cikin ka'idar musulunci dan an kama fursunan yaƙi ko a kashe shi ko a yanka shi ko a gallaza masa idan aka karanta kissar sumamata ibn usal wanda sayyidu bani hanifa da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabba annabi suka kamo shi aka zo aka ɗaure shi a masallaci kuka karanta irin kyautatawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ita ce ta sa ya musulunta bayan ya musulunta ya je kira mutanensa zuwa ga musulunci wanda asali ribataccen yaƙi ne aka kamo shi to kaga akwai ihsani a nan idan sojojin musulmi suka ci nasara a cikin wata ƙasa wacce take gaba da su to nan ma akwai ihsani kada su ce za su bi waɗannan da aka ci nasara a kansu da kisa kada su ce za su ƙona gidaddaji kada su ce za su ƙona kasuwanninsu ko su lalata musu dukiyoyinsu duk musulunci ya hana wannan kuma a tarihin musulmi da yaƙe-yaƙen da musulmi suka yi duk za mu ga cewa babu wata al'umma da ta kula da wannan irin musulunci irin musulmi duk ƙasashen da musulmi suka shiga da yaƙi za ka samu sun kiyaye alfarma sun kiyaye mutunci na mutanen wannan gari saɓanin waɗanda ba musulmi ba da suka yaƙi ƙasashen musulmi yanzu haka ka buɗe kafofin watsa labarai ka ji abin da ake a gota gota sharqiya a syria ka ga irin duk wani nau'i na makami da wanda su kansu masu makaman ma na duniya sun haramta amfani da shi ana amfani da shi akan fararen hula dukkan wani wata guba makaman guba gaba ɗaya an haramta amfani da su a yaki amma ana amfani da su yanzu haka a Siriya ana kashe musulmi ka gaya mu a tarihin musulunci wacce ƙasa ce wannan wani yaƙi ne musulmi suka je suka yi irin wannan kisa babu shi babu shi amma kuma duk sanda aka tashi sai ka ga cewa su musulmi su suke ta kokarin kare kansu su waɗancan da suke irin wannan kisa kisa mai lasisi ba su suke kare kansu ba mu musulmi mu ne muke ta kokarin kare kanmu wanda ya kamata a ce a wannan yanayi da ake ciki a fahimci cewa babu wani jinsi ko wani addini da ake zalunta a bayan ƙasa irin musulmi in ka in ka buɗe kunnen ka ka saurari duk irin tashe-tashen hankula da ake a duniya za ka ga cewa inda ake wannan tashe-tashen hankula musulmi su suka fi jin ciki ko munan kasar duk tashe tashen hankulan da aka yi a nan a nan yankin arewa su suka fi munan yankin arewa mu ke jin jiki mu ake kashewa kafin a kashe wani banda ba musulmi ɗaya ba an kashe musulmi bila adadin to amma kuma kullum shi musuluncin shi ne yake cikin kejin tuhuma shi yake ta kokarin ya kare kansa saboda haka in na zo za a yi za a abin nan mu za mu ta kokarin mu nuna mu ba yan ta'adda bane wallahi mu ba kaza bane mu ba kaza bane amma shi ɗaya bangaren ba ya kokarin kare kansa tare da cewa shi atrocities din da yake yi fi na musulmi ne sa ba kusa ba to saboda haka za mu ga cewa alkur'ani inda ya ba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi tashi su kare kansu ya ba ya hada musu da wasu ka'idoji na kyautatawa ka duba wa anfiqu fi sabilillah duk ayoyin jihadi ne fa ake magana wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu ce inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani wannan inna allaha yuhibbul muhsinin kaga kara kwadaitar da su ne Kara zaburar da su ne cewa ku yi wannan ihsanin da na ce ku yi domin ina son masu yin ihsani kuma wannan shine gayar ƙarshen abin da bawa yake so ƙarshen abin da bawa yake so ya samu Allah ya so shi duk wani abin da kake yi kana so ne Allah ya ce yana son ka dan ka san in ya ce yana son ka shikenan ka gama samun komai duniya ka gama samun ta lahiran ma ka same ta to sai Allah ya ce ka ihsani ni zan so ka kaga wannan zaburarwa ne a cikin batun da ake yi na ku an muku kurama an yi kaza an yi kaza to kuma ku yi ihsani in kun yi ihsani Allah yana son ihsani don haka in ka yi ihsani ubangiji subhanahu wataala zai baka alheri na duniya da lahira ce inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani da su ne muminai al-alif annan lil istigraq al-urfi inji malamai lil istigraq al-urfi me yake nufi istigraq al-urfi ana nufin almuhsinun ɗin da aka sani a cikin wato alƙur'ani su ne musulmi su ne muminai za a ihsani daga wanda ba mumini ba to shi ma Allah zai so shi saboda ya ihsani a'a ɗin dai ya kasance babu imani to ihsaninsa a nan zai cinye kayansa amma ya samu soyayyar Allah wannan a'a zai cinye kayansa a nan domin Allah subhanahu wataala zai bashi lafiya zai bashi arziki zai bashi ci da sha kila zai bashi suna sunansa ya fantsama a duniya a ita jinsa ita buga shi a jaridu yana jin daɗi eh? duk biyansa ake yi na ihsanin da aka yi masa kusan ma ana ma ƙara masa fiye da yadda ya yi to shi yasa abu ne wato hauka ne mutum ya zo ce ai arni kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya za a ce Allah ba zai sashi aljanna ba kaga wannan kamar kana nufin cewa addinin gaba ɗaya da dokokin da Allah ya kawo da sharuɗan da Allah ya kawo duk ba su da amfani kawai Allah ya ce ku zama ku zama masu ihsani kawai za ku shiga aljanna mu duba Aisha radiyallahu ta'ala anha tattuno Abdullah bin Jud'an Abdullah bin Jud'an Abdullah bin Jud'an mutum ne a jahiliya da Allah ya ba shi kuɗi mun taɓa magana sa a wani wasu daga cikin majalisanmu ya kasance yana ciyar da dukiyarsa talakawa mabukata kusan kusan tukwanen abinci da ake girkawa a kofar gidansa katti goma sai su shiga ciki ba a gansu haka za a cika su da abinci kowa ya zo a bashi gasa da zumunci ga waye ga waye wata rana aisha radiyallahu ta'ala tana taurzanna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tuno shi sai take cewa abdullahi bin jura'a ya rasulullah abdullahi bin jura'a yana ciyar da dukiyarsa yana sa da zumunci yana kaza yana kaza tarka faɗa alherinsa a yanfa'uhu zalik wannan zai amfane shi wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ya aisha ba zai amfane shi ba hu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din ba ranar da ya daga hannu ya ce ya ubangiji ka gafarta min kurakure na ma'ana ba Allah a cikin aikinsa dan kwana na an ce wani arni Stephen wa yake eh wani Stephen kai eh, eh? wai ya ya ya ba da gudunmawa a ilimin kimiyya waye waye ya mutu wasu sun ce dan aljanna ne wai saboda wai ya za a yi Allah ya kona shi bayan ya ba da gudunmawa ilimin kimiyya shi wacce gudunmawa ce Allah bai ba shi eh, ba ya biya shi ana eh, ko sunan da ya yi haka san shi eh? shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda yake cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafiri idan ya yi aikin kirki a nan duniya to Allah zai bashi zai biya shi ta hanyar abincin da zai bashi ya ci ta hanyar lafiyar da zai bashi in an je lahira bashi da komai shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to amma ka dauka cewa imani bai da tasiri wajen shiga aljanna saboda duk wani wanda ya kyautata ya kirkiro mana lantarki ya kirkiro mana abin nan ka duba abin da kake amfani da shi ai da arne ne ya kirkiro shi ya za a ce Allah ba zai shigar da shi aljanna ba to wannan rashin sanin menene musulunci kuma wane ne Allah lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh